Ahmed Ma'azu shi zai yi magana da kansa. Hmm. Ni dai abin da na sani shi ne ya yi rizani ya ce ba zai iya ci gaba da mulki ba ba shi da lafiya. Amma daga bayanai da suke fitowa daga wajen Adamu Maina Waziri hmm. da alama watakila ashirin da tara ga wata lokacin handin oba Ahmed ma'azu akwai bayanan da zai yi. Amma hmm. Tony Anini daga dukan alamu watakila ya ajiye mukamin don a ya ga cewa ya rike wannan mukamin kuma jam'iyya ba ta kai da nasara ba bari ya ba wa wani kuma yanzu mm. watakila zai yi fiye da shi ina kyautata samun waɗannan samun waɗannan manya-manyan shugabanni sun yi murabas a ranar ɗaya anya ko babu abin shinshinawa a nan wajen to bello harkar siyasar najeriya wanda kai ɗan najeriya hmm. babu wani dan siyasa a Najeriya ba zan ce babu ba. Kaɗan ne daga cikinmu kaɗan ne waɗanda ba karuwan 'yan siyasa ba ne. Yau daga wannan jam'iyyar mutum ya kawar wancan jam'iyyar daga wancan jam'iyyar saboda mulki da kudayi. Mm-hmm. To ka ga akwai abin sun sunawa ma? To abu ne da aka saba yi yanzu daga kafin a yi zaɓen nan zuwa yanzu misali wata shida baya ko shekara. Ai hmm. yadda mutane a ba su da wani ra'ayi illa kawai maza maza na neman mulki na samun a mukami ba wai don a taimakawa kasa ba. Hmm. To a yanzu barista ina makomar jam'iyyar PDP ne ganin waɗannan manya-manyan shugabanni sun tafi wannan yana nufin wata Makomar jam'iyyar PDP hmm. shine a taya mu addu'a. a mu samu mu gane bakin zaren a menene gane bakin zaren ita jam'iya kullum mutane su ne jam'iyya mm-hmm. in ka duba kuma a are nan irin su dr amadu ali irin su tankwaya kasai irin su bamanga tukur irin su a manya-manya a kaduna a maiduguri a misali injiniya Ibrahim Bunu a Ibrahim Bunu suna a PDP ba a fita ba. Hmm. So mutane suna nan suna zaune suna dudduba ta inda zai sa a demokradiyyar ta ɗaure ta yi kyau a ƙasan. Hmm. Don a samu a ci gaba. Yanzu musamman. Wannan shi ne abin da ake ci. A cikin gida a jam'iyyance ita jam'iyyar PDP din ya ake an gamsu da yadda take tafiyar da siyasan ta kuwa? to maganan a an gamsu ba a gamsu ba ko ma menene da 'yan Najeriya sun yi wa PDP riga da wando ta shekara goma sha shida hmm. tana mulki yanzu kuma sun ga cewa lokaci ya yi da za a yi canji kuma an yi canjin to sai mu gani kuma mu ba da ɗan lokaci kaɗan mu ga menene kuma canjin zai kawo kuma menene a pdp za ta yi don ta gyara zamanta don demokradiyya din ta ci gaba da samun a harce mai amfani a kasan masu magana suka ce abinda babba ya yi yaro shi yake hangowa ya kwatanta ya yi kana ganin jam'iyyar pdp ta kama da za a kira ta babba kuma har a ce wasu jam'iyyu za su kalli abubuwan da take su koya daga wajenta? in ka duba a dama a arewa gaba ɗaya mu ɗauka hmm. shin a bello banda almakura wane ne ne ba ɗan pdp bai ci zaɓe dukkansu yan pdp ne shin zuciyansu ya canju ne na canji kamar na buhari a'a ka ce mini babu to don haka wannan zuwan da suka yi sun je da su ɗan yi wani sunshine sunshine wataƙila ka samu da damar su za su dawo gidansu su kuma yi gyara tun da an riga an gane menene illa kuma me yasa aka shiga hali da aka shiga yanzu